Hukumar tsaro da ba da kariya wa al'umma wato civil defense a jihar Nasarawa ta yi nasarar kwato wasu mutane bakwai da wasu barayi suka yi garkuwa da su. A makon jiya ne dai wasu barayi suka tare matafiya a kan hanyar Akwanga da ke jihar Nasarawa har suka kashe mutane biyar Uku daga cikinsu jami'an 'yan sanda ne da ke tsaron lafiyar mataimakin gwamnan jihar Dr. Emmanuel Akabe. Bayan wannan ɗanyen aikin ne dai hukumar tsaro da ba da kariya wa al'umma a jihar Nasarawa ta samu rahoton cewa 'yan bindigar sun yi garkuwa da wasu bayan Allah a jeji. Kwamandan rundunar Civil Defense a jihar Nasarawa, Muhammad Gidado Fari, ya ce sun aika da jami'ansu don farautar masu garkuwa da mutanen, inda suka yi nasarar samo mutane bakwai da aka yi garkuwa da su. Kun san kwanaki mataimakin gwamnan jihar Nasarawa ya haɗu da ɓata gari waɗanda suka kashe masu tsaronsa. kuma kafin ma zuwa sa sun riga sun tara wasu to sun guji da waɗantan sun yi garkuwa da su a cikin daji to mun samu labari suna cikin daji Allah da ikonsa muka tura yan kundun balanmu waɗannan su ake cewa trouble fighters sunan su mutuwa salamu alaikum dama yawanci ba ma tura su sai in tika ta kai tik to ɗayan biyu ne inda aka riga aka yi ido hudu da su ko su ko mu to kafin su isa wurin suka cika mu rigan su iska sun samu labari muna zuwa sai suka bar su to mu kuma daga nan muka dauko su muka dawo da su su bakwai ne biyu daga cikin su mata ne sama da sati guda ba su yi wanka ba kuma gashi suna bin wata to kaga dole ba su je su dan kimtsa kansu sannan wani daga cikin su kuma bai da lafiya sosai muka ce to ya kamata shi ko ya je nemi lafiya to yanzu dai masu lafiyan suna nan tare da mu kwamandan ya buƙaci al'ummar jihar Nasarawa da su ci gaba da bada sahihan bayanai akan lokaci don ɗaukan matakin daƙile matsalar tsaro a jihar ɗaya daga cikin waɗanda aka kubutar daga hannun masu garkuwa garkuwa da mutanen ya ce cikin kwanaki takwas da suka yi a hannun masu garkuwan sun sha azaba saboda sai da ma suka biya kuɗin fansa. To sai suka sa ni in kwanta a kasa kafin na dan juye shi na gano wannan na haurowa da moto kenan shi aka sare an je an kaka musu daga ciki shi aka ce mu da mun kwanta mu tashi mu bi su muka haura mun je wani wuri a batu eh, zai kai kamar kilomita guda biyu ko uku gari ma an baka cokali guda biyu ya ishe ka kenan in sun je sun dafa shinkafa ma ba za su sa daga gishiri wani lokaci lokaci gishiri ma zai yawa cokali guda biyu an baka kaci na ranan kenan kuma za ku kwanta kan ruwa sama soro ne ko menene kuku dai ga ku ga Allah kawai mun biya kudin fansa kamar na biya 1 million mu guda eh, shida mun biya kudi na bakwai din shi bai biya ba shine sun ce sun yafe masa a halin da ake ciki kuma hukumar 'yan sanda a jihar Nasarawa ta ce ta cafke mutane uku da take zargi da fashi da makami da ya ritsa da mataimakin gwamnan jihar Dr. Emmanuel Akabe a makon jiya. Kwamishinan 'yan sandan jihar Nasarawa Bola Longe ya shaida wa manema labarai cewa jami'ansu sun kama mutane uku ne a yankin Nasarawa Egon da Akwanga. Biyo bayan tsaurara tsaro daga sama da ƙasa, kwamishinan 'yan sandan ya ce suna kan tatsan bayanai daga waɗanda suka kama don gano sauran ma'abota aikin nasu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.